Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma sha shida, A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 19 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. jami'an sojin taliban da na amurka sun shiga zargin juna da zama haba haba'isin kasa samun zaman lafiya a afghanistan yayin da bangarorin biyu ke tattaunawa akalla mutane sha shida sun ji raunuka bayan da aka kai wani hari kan wata motar bas a kasar masar a yau dinar lahadi sannan firaministan australia ya je ibada a majami'ar su ta empress costa a yau dinnan lahadi bayan da ya yi nasara ta bazata jiya asabar a babban zaben kasar. kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jiya Asabar ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a birnin Magaji da ke jihar Zamfara inda suka kashe mutane gwajen goma sha uku sannan suka raunata wasu suka kuma sace dukiyoyinsu. Sannan za ku ji cewa a jihar Ebonyi Kungiyar Fulani ta makiyaya ta miyati Allah da gwamnatin jihar sun ce za su ci gaba da kulla kawance don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Bayan nan za ku ji tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Lalo ya yi da wani Dr. Abbati Bako. kwararre a fannin diplomasiya wanda ya shayi rubuce-rubuce a kan daɗaɗɗen rikici da ke tsakanin amurka da iran daga bisani muhammad hafiz baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni Assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran jami'an sojin taliban da na amurka sun shiga amfani da kafafen sada zumunta wajen zargin juna da yin zagon ƙasa ga batun maido da zaman lafiya a ƙasar afghanistan wadda yaƙi ya ɗaiɗaita gardamar da ɓangarorin biyu suka shiga yi ta kafar twitter na zuwa ne a daidai lokacin da amurka da wakilan 'yan tawayen na taliban suka kwashe wata da watanni suna ta tattaunawa da zumar kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar ta afghanistan to amma tattaunawar da ake yi ta kasa sa taliban dainawa ko sassauta aika-aikar da take yi a fagen yaƙi munanan faɗace-faɗace tsakanin 'yan tawayen taliban da sojojin afghanistan masu samun goyon bayan amurka sun yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane ciki har da fararen hula mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid ya tura wani saƙon tita da daren jiya asabar mai cewa amurka ce ba kungiyar taliban ba ke adawa da kokarin da ake yi na samar da zaman lafiya ya jaddada abin da taliban ta saba faɗa cewa shigar amurka cikin rikicin taliban ne koko afghanistan ya janyo yakin da aka kwashe shekaru wajen 17 ana yi a ƙasar ta afghanistan Akalla mutane sha shida sun ji raunuka bayan da aka kai wani hari kan wata motar bas daura da dalar giza a ƙasar Masar a yau dinnan Lahadi a cewar majiyoyin tsaro. Da alamar akasarin waɗanda suka ji raunukan 'yan yawon buɗe ido ne, ciki har da wasu 'yan ƙasar Afirka ta kudu. Nan take dai babu wani rahoto na mace-mace a cewar kafan labarai ta Reuters. a watan disamba an kashe wasu 'yan kasar vietnam uku 'yan yawon bude ido da kuma wani ɗan kasar masar mai musu jagora bayan da aka kai ma su harin bam daura da dalar ta giza to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Firaministan Australia ya je ibada a majami'arsu ta 'yan Costa a yau ɗannan Lahadi bayan da ya yi nasara ta bazata jiya Asabar a babban zaben ƙasar. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta yi hasashen cewa Firaminista Scott Morrison da haɗakar jam'iyyarsu mai ra'ayin riƙau da mai sassaucin ra'ayin kishin ƙasa za su faɗi a zaben. To amma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'ar ta yi kuskure. zaben da aka yi ya sake mai da marasan kan mukaminsa al'amarin da ya sa ƙwararru kan harkar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da 'yan jam'iyyar adawa ta labour party mamakin yadda aka yi lissafinsu ya zo da matukar kuskure shugaban amurka donald trump wanda shi ma nasarar da ya a zaben shugaban ƙasa ta baiwa ƙwararru da 'yan jam'iyyar democrat mamakin gaske ya kira marasan ya taya shi murna fadar white house ta ce shugabannin biyu sun jaddada muhimmancin daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin amurka da australia sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya ya yi tur da harin da aka kai kwanan nan a ƙasar mali da ya sanadin mutuwa da kuma raunata sojojin tabbatar da zaman lafiya mai magana da yawon atoni guterres ya ce shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi matukar bakin ciki da mutuwar wani sojan tabbatar da zaman lafiya ɗan ƙasar najeriya ibrahim ka almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Duk da bayyana nasarar da jami'an tsaron Najeriya suka yi ta yi kan 'yan bindigar zamfara, amma sun ci gaba da kai hare-hare kan mutanen yankin. Rahotannin na nuna cewa ko a jiya Asabar wasu 'yan bindiga sun je birnin magaji akan babura suka kuma karkashe mutane wajen goma sha uku baya da waɗanda suka raunata duk kuma suka sace dukiyoyinsu. Ga wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da cikakken rahoton. Wasu mazauna garin na gidan kaso da ke cikin karamar hukumar mulki ta birnin magaji da suka nemi a saka sunansu saboda dalilan tsaro sun ce maharan dauke da abin dugogi sun isa garin ne akan babura da misalin karfe hudu na yammacin jiya asabar inda suka shiga harbe-harbe da kone-kone. To mutanen nan sun zo da mashina fiye da yadda kake tunani sun yi taro sun shigo sun zo sun kakkashe mu na mutane sun kone mu na wasu abubuwa sun yi awon gaba da dukiyoyi kuma sun kashe mutum dai goma sha uku ƙasa dama kusan sati ta yanzu kullum kullum ba ranar da ba su shigowa irin ƙauyukan nan ci zama gidan so sabon dinni kokiya dan wani dan wala kashe shi kura ba ranar da ba su zuwa nan garuruwa sun haddade mu sun hana mu noma ma gaba ɗaya halin da ake ciki gashi an yi ruwan shuka amma zuwa gona ba zai yi gare mu ba sannan jiragen da suke dan tsoro yanzu sun kai ba sa tsoron saboda ba su musu komi in sun zo ba abin da suka musu sun samu dama da za su yi taro misalin karfe uku hudu biyu duka suna tun karo gari suka kashe mutane suka kai su. to amma ba an ce an girke wani sansanin soji a garin birnin magaji ba ko kuwa ba su kai muku dauki ba ne. wallahi ko akwai shi bai da amfani da ƙauyukan nan namu ni ni gaya ma wannan maganan kuma ka yaɗa ta duniya ta ji bai da amfani da ƙauyukan mu saboda mutanen nan suna nan suna ta cinkaren su babu baka abin da suka ga dama shi suke yi sai su zo su yi abun su har su gama ba wani jami'in tsaro da za a ga ya zo wani ma sai in sun yi kamar yau sai irin gobe misalin karfe nawa sai ka ji ma'aikata sun zo sun ce maka wayya abu ya faru abu ya faru kaga wannan abu mu ba za mu gane me ne ake nufi da rayuwar mu ba talakawa ne mu bayan Allah muke kuma muna karkashin gwamnati ne muna karkashin iko amma ba wani iko da gwamnati take nuna mana ta furta za ta yi za ta yi ta gagara ma mutanen da sun kuma mutanen da sun zo suna ta yin abin da suka amma ya kamata gwamnati ta bibe mu da ido rahama ta taimaka muna. to sai dai sabanin wasu rahotannin baya shaidun gani da ido a yankin sun tabbatar da cewa yan bindigar ba baki bane yan asalin yankin ne. an san duk mutanen karamar hukumar ƙauyukan da suke nan wurin ba wanda bai san su ba wanda bai san su wane ne saboda gwamnati ba ta hukunci akan su ne biyu da so magana ma hakan suke mutane idan na fahimce ka kenan maharan ba baki bane yan gida ne wallahi ba baki bane gaba ɗaya ainihin an san su da ana samar shekara goma ta kauce na ana cuɗayya da su sun san kowa sun san gidan kowa sun an san rugagen su an san su waye ga baki ɗaya ba wanda ba ba wani baki a ciki gaba ɗaya sanannu ne duk yan ƙasar wurin ne ya babban wurin ne na yi ta kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara a kan lamarin to amma hakan bai samu ba domin kuwa duk kiran da na yi a wayar tarho ya tashi ba amsa rahotanni sun ce duk da yake an soma ta tara gawarwakin mutane da maharan suka kashe to amma ba a soma jana'izar su ba har sai washe garin yau lahadi saboda fargabar dawowar 'yan bindigar a cikin daren murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida Murtala Faruk Sanyina. Gwamnatin jihar Ebonyi da kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah sun ce za su ci gaba da ƙulla kawanci don samar da zaman lafiya mai ɗorewa biyu bayan wani taro da suka gudanar a Abakaliki babban birnin jihar Ebonyi. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorekwe na dauke da rahoton. Gwamnatin jihar Ebonyi da kungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah sun bayyana cewa za su ci gaba da kulla kawance na gari domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar da kuma Najeriya baki ɗaya. Bangarori biyun sun bayyana haka ne a wani taron da aka kammala a Bakaleke babban birnin jihar Ebonyi, inda gwamnan jihar Injiniya Deb Umahi ya yaba shugabannin kungiyar bisa kokarin nasu wajen haɗa kan Fulani makiyaya da kuma samar da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar. Gwamnan dai ya ƙara da cewa. Wurin to be the which is the ya ce za mu so jihar ebonyi ta zama karamin ginshikin bil'adama wato zaman lafiyan da muke ginawa kasa baki daya ya fara ne daga karamin ginshikin zaman lafiyan jihar ebonyi a takardar cimma matsaya mun sake nana ta cewa mun amince da yarjejeniyar da muka cimma a ranar uku ga watan afrilun bara A takardar cimma matsayar mun amince da kafa kwamitin haɗin gwiwa kuma kwamitin zai zama na aiwatarwa. Wannan kwamitin zai kunshi mutane goma sha uku daga gwamnatin jihar Ebonyi da ƙungiyar Miyatti Allah da kuma ma'aikatun tsaro. Saboda haka, idan hakan zai yiwu ba wanda zai nuna mana rashin biyayya. Bai kamata a koyaushe muna korafi ba, kuma idan muka samu hanya ta gari, ba da jimawa ba za mu cimma zaman lafiya mai ɗorewa. kada wani ya ce fulani makiyaya su tashi su bar musu gari mafi muhimmi shine mu bi ka'ida wajen horar da duk wani mai laifi kuma dole ne mu kakkaɓe miyagun laifuka za mu tarbe ku da kyau za mu zauna lafiya da ku kuma za mu zauna cikin fahimta da ku gwamna umahi ya karkare da cewa ya nada mutane uku daga al'ummar hausa da fulani a wa'adinsa na farko kuma yana sa ran cewa zai maimaita hakan a wannan wa'adinsa na biyu da yake jawabinsa a taron babban sakataren kungiyar miyatti Allah Alhaji Baba Usman Gelzarma ya lura cewa ya ce dole ne a samu tattaunawa tsakanin shugabannin makiyaya da shugabannin dukkan kabilun kasar mu kasance muna tattaunawa mu kasance muna aiki tare wajen magance matsalolin Mun san cewa rikice-rikicen zamfara sun kilafawa ne saboda har yanzu ba kirkiro hanyar tattaunawa tsakanin makiyaya da kungiyoyin 'yan banga a jihar zamfara ba. Idan har an samu tattaunawa wacce za ta haɗa da shugabannin hukumomi da kungiyoyi da kuma al'ummomin da lamarin ya shafa. Mun san ko shakka babu za a shawo kan rikice-rikicen. Muna so mu ɗauki jihar Ebonyi a matsayin abin kwatance ga sauran jihohin. Saboda haka muna buƙatar mafita. mafita irin ta jihar ebonyi taron da ya samu halarcin sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da shugabannin al'umma da manoma da kuma makiyaya alfonso sokorigwe muryar amurka daga abakaleke najeriya zaman a gaida alfonsos okorigwe yayin da ake ci gaba da cacar baki tsakanin amurka da iran kasashe da dama ciki har da kawayen amurka na kira da akai zuciya nesa a daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa iran ta ce tana da makami masu linzami wanda za su iya kaiwa har tekun fasha cikin ruwan sanyi abokin aikinmu mahmud lalo ya tattauna da dr abbati bako kwararre a fannin diplomasiya wanda ya shayar rubuce-rubuce kan wannan daɗaɗɗen rikici da ke tsakanin amurka da iran inda ya fara da tambayar shi yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu. Takaddama da take faruwa yanzu za mu iya fahimta cewar babu zaton cewar Amurka za ta iya farwa ƙasar Iran. Wannan dai abubuwan da aka ɗauko fiye da shekara arba'in ana wannan takaddamar su ne za su tafiya na cece kuce a tsakanin ita ƙasar Amurka da la'alla ƙasashen da suke mara mata baya musamman kasashen da suke a yammacin turai wanda ake cewa flat five ne kamar ingila da germany da france da shawararsu wanda suke tafiya tare a kan manufofi guda daya akan ita kasar iran din amma wasu za su ga kamar ziyarar da shi mike pompeo wato sakataren harkokin wajen amurka ya kai taron a kungiyar nahiyar turai ko kuma tarayyar turai wata alama ce ta neman goyon bayan su kan a ɗauki mataki akan ita iran din to al kamar yadda na faɗa maka wannan cece kucin an fi shekara arba'in ana hmm. saboda haka ni a fahimta ta da kuma nazarin da na yi babban matsala ita ce idan ka ce za ka wato yi yaƙi da ƙasar ita iran alhakika ƙasashen da suke gabar ta tsakiya za su samu buɗewa kwarai-kwarai da gaske kuma mafiya mafi yawan man da ake ɗiba a duniya za ga cewar daga gabar ta tsakiya ne saboda idan yaƙi ya faru a gabar ta tsakiya musamman tsakanin ita ƙasar iran da ƙasar isra'ila da kuma ƙasar amurka da ƙasashen duniya da za su mara mata baya wannan zai iya haifar da matsala a tattalin arzikin duniya zai iya haifar da matsalar da aka samu a alif ɗari tara da da 38 da ake cewa global economic depression ma'ana durkushewar tattalin arzikin duniya a irin ta ka fahimta kana ga taya za a shawo kan wannan matsala tsakanin ita amurkan da iran to a rubuce-rubucen da muka yi da yawa a jami'a turai mun ba da shawarwari da yake alhakika dole a magana ce ta take za a iya warware ta ne kawai idan kasashen da suke marawa ita amurka baya da kuma kasashen da suke marawa ita iran baya wanda yake in aka samu daidaito da kuma ita majalisar ɗinkin duniya na allah kuma da wasu ƙungiyoyi masu faɗa a ji a duniya to idan aka sami zaman teburi a tsakanin irin wayannan masu faɗa a ji a duniya wani allah zai iya kawo wata mafita na rigimar da ake na zancen batun shi nukiliya a ƙasar da ita kasar iran take kokarin ta mallaka Dokta Abbatu Bako kenan kwararre a fannin diplomasiya masu sauraro ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin. Idan kwaya ta narke fa. wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji tattaunawa da General Muhammadu Buba Marwa mai murabus wanda shugaban Najeriya ya naɗa shi a matsayin shugaban wani kwamitin da zai ba da shawara kan yadda za a kawo sauƙin matsalar shan miyagun kwayoyi a tsakanin al'ummar ƙasar musamman ma matasa. sannan ya mika masa rahoton kan yadda za a magance wannan lamari ya kuma bayyana abin da kwamitin ya gano tun bayan da suka fara aiki kusan watanni shida da kaddamar da shi wakiliyarmu madina dauda wacce ta yi hira da shi ta fara da tambayar shi kamar haka to ranka daɗe akwai abubuwan da ka gano a lokacin da ka karɓi ragamar wannan kwamiti ko za ka ɗan bayana mu Eh, na farko akwai alaman cewa ƙasa wato najeriya halin da ake ciki babu wani matsala ba da ya tinkare mu da ya kai shaye-shaye saboda iyaye suna sha yara suna sha matan aure suna sha wani sa'i ma har da jikoki suna sha to wannan abun in ba a tinkare shi ba kai tsaye zai zama mana babban masifa a gaba shi yasa shi shugaba muhammadu buhari yana da kwamiti ɗin da za ta kawo mashi shawara yadda za a shawo kan wannan lamarin kuma mun duba akwai wato agencies na gwamnati yauwa na gwamnati su ndlea su nafdac su customs su 'yan sanda da su wanda ke kan wannan aikin suna iyakacin kokarinsu amma mun ga akwai bukatan wani tallafi musamman da gwamnati kamata ya bayar kaman ita yan ndla misali akwai rauni tare da tafiyanta bisa ga wasu bukatu da ya kamata gwamnati ta tallafa musu kuma duk wannan zai shiga cikin shawararmu da za mu kawo bayan wannan ainihin dealers din dole a fidda tsari wanda za a biyo sawun wannan miyagun kwayoyin daga tushe ko da tushen kasashen waje ne a shigo da su ƙasa a bisawu har inda zai kai to dole a nemo su a kamo su kuma a hukunta su yadda ya kamata akwai sabon dokokin da zai fito wanda eh, ke tare da hukunci mai tsanani saboda wannan abun a tsayar da shi a nan ai idan ba kwayoyi ba magana sha kuma yanzu kamar su custom su ndla e su nafdac suna yakacin kokarin su gaskiya kamar tramadol yanzu a wuya ba kamar da ba kuma ya tsada kodin da an hana to akwai wasu abubuwa da ke zuwa kuma ba zan ba da wani bayani da fi wannan ba akan wannan lamarin sannan ainihin su masu shaɗin dole ne nemi hanyar da za a taimaka musu suna bukatan wato rehab centers babu shashi a ƙasa duk ƙasa baki ɗaya rehab centers goma sha ɗaya ne ko da shi mun zauna da ministan kiwon lafiya ya tabbatar mana cewa yana ba da shawara su za su ƙara 36 kowane jiha za a ƙara mata ɗaya waɗanda suke da sha ɗayan nan su ma za a ƙara musu? eh za a ƙara musu amma mu a namu gani duk wannan ba zai isa ba Eh, gaskiya muna bukata a wannan kasan kaman ɗari yan ba su fi ba kowane sanatorial ya kamata ta sami rehab ɗaya kuma wasu jihohi suna kokari akan wannan kaga kaman katsina suna da biyu akwai ɗaya katsina sanatorial akwai ɗaya daura sanatorial kuma duk mun zarce su kuma ɗaya zai abin nan funtuwa za su fara daina mata to kaga wannan suna kokari da ita wa gidan shi gwamna duk suna kokari to wasu jiyoyi ma haka kaduna ma suna kokari kebbi akwai masu kokari akwai wanda ba su sa wannan lamarin a gaba ba amma duk za mu fito da wannan bayan haka akwai nigerians wajen miliyan 160 ko 70 wanda ba su sha to su ba za mu manta da su bayan dole mu fito da shawarwarin da zai hana su shiga wannan lamarin kaga wannan is very important janar muhammadu buba marwa mai murabus kenan shugaban wani kwamiti da zai ba da shawara kan yadda za a kawo saukin matsalar shan miyagun kwayoyi a tsakanin al'ummar najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu, janaral Muhammadu Buba Marwa mai murabus da kuma wakiliyarmu Madina Dauda, sai kuma Bonsa Tufa da ya ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku sha ruwa lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sauye da kwaya tun dauna kayan To madalla yanzu kuma albarkacin azumin watan Ramadana ga nasihar malamai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ومعتا مسلمين سنانا أسماء علي نيتشي shugaban ƙungiyar tallafa mata musulmai da marayu ta Najeriya ta jihar Adamawa ya'yan uwa mata musulmai mu sani cewa wannan wata mai alfarma wannan wata mai albarka wannan wata mai falala wanda Allah subhanahu wa ta'ala za a mana a cikin watanni goma sha biyu ya cire watan guda ɗaya watan da yake bukatar mu yi azumi a cikin wannan wata kamar yadda muka sani watan Ramadan wanda muke cikin ta. Yan uwana mata mu ji tsoron Allah mu tsaya mu azumci wannan azumi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yadda manzon mu sallallahu alaihi ya karantar da mu. Mu sa tsoron Allah a cikin dukkan ayyukan da muke yi. Mu sa tsoron Allah a cikin ibadun da muke yi. Sannan kuma game da zamantakewar da mazajen mu mu sa tsoron Allah mu bi yadda karantarwa yadda manzo sallallahu alaihi ya karantar. Mu sani cewa wannan wata albarkan da ke cikin wannan wata ba a iya kidigewa. Sani cewa wannan wata wanda Allah subhanahu wata'ala yana faɗa shahru ramadanu allazi unzila fihi alqur'ana huda linnasi wa bayyinatin min alhuda watan ramadan shine watan wanda aka saukar mana da alqur'ani a cikin sa saboda darajar wannan wata ji an saukar mana da qur'ani a cikin sa domin me domin shiriya da mutane da kuma bayanin shiriya da rarrabe tsakanin gaskiya da kuma ƙarya ya yan uwana mata ku sani cewa lalle duk wanda ya tsaya azumci watan ramadan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce imanan wa ihtisaban yana lalle mai kudin samun lada ta'ala to gufira lahu ma taqaddama min zambi hakika Allah zai gafarta masa duk abin da ya aikata wanda ya riga ya gabata wannan wannan samun dama da wannan falala da Allah subhanahu ta'ala ya mana ya yan uwana mata kada mu yadda wannan ya wuce ya wuce ba mu same shi ba ana bukatan kamewa kamar yadda muka san azumi lalle mutum yana kamewa daga ci da sha da kuma jima'i to don haka idan mutum ya kame wannan to wajibi ne ya kame kuma harshe yan uwana mata ku sani ce wannan harshen nan yakan sa ya rusa mana wannan aikin cikin azumin da muke kuma mun san cewa azumi watan azumi wata ne wanda yake na ibada eh, mai girma mai falala mai karinci wanda idan muka yi wasa daga cikin abubuwan da muke faɗa a bakunan mu sai mu wayi gari ya rusa mana wannan azumi mu wayi gari mu da wannan azumi saboda falalan azumi Allah subhanahu ta'ala ce duk ayyukan ibada naku ne amma kuma naku ne amma kuma azumi nashi ne wanda yake yana shi kadai ya san abin da zai bama mai azumi lada don haka yan uwana mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi azumi kamar yadda Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar saboda haka domin mu samu wannan lada mu samu kuma abinda da ake bukata kuma mu sani cewa an ba mu dama mu yi ayyuka mai yawa akwai ayyuka na harshe akwai ayyuka na gabbai kamar mu yawaita istighfari mu yawaita salatin annabi mu yawaita hailala yar uwa kar ki yadda ko aiki kike yi wa'annan ayyuka ba zai hana ki yin wa'annan fadan wa'annan kalmomi ba kalmomi ne wanda suke da wanda suke da nauyi a wurin mizani kalmomi ne wanda yake kankar zunubai kalmomi ne wanda zai sa ki hanyar shigan ki aljanna kenan sannan kuma gaban ki karki yadda ki zamanto mai yawan yin nafila ki zamanto mai yawan yin qiyamul layli ki zaman mai yawan yin tarawi. kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. a takaicen jami'an sojin Taliban da na Amurka sun shiga amfani da kafafen sada zumunta wajen zargin juna da yin zagon ƙasa ga batun maido da zaman lafiya a ƙasar Afghanistan wadda yaƙi ya ɗaiɗaita. Aƙalla mutane sha shida sun ji raunuka bayan da aka kai ma wani bus ɗin da suke ciki hari daura da dalar giza a ƙasar Masar a yau ɗinnan Lahadi a cewar majiyoyin tsaro. Firaministan Australia ya je ibada a majami'arsu ta yan Costa a yau dindin Lahadi bayan da ya yi nasara ta bazata jiya Asabar a babban zaben kasar. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi tar da harin da aka kai kwanan nan a ƙasar Mali da ya yi sanadin mutuwa da kuma raunata sojojin tabbatar da zaman lafiya. mai magana da yawun antonio guterres ya ce shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi matukar baƙin ciki da mutuwar wani sojan tabbatar da zaman lafiya ɗan asalin najeriya da kuma wani da shi ma ɗan najeriya ne da ya ji rauni a harin da aka kai tumbuktu To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna ko bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau jonah cummins Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC da fatan za a sha ruwa lafiya. faux pour chacun.